Kana tak Macen ta fi girma ma? Ka watsa na macen ta fito. Sayar na mu, to kafci abu da ko kana kusa da shi ado la ilaha illallah na yi mutu ya shiga ba wala ba fita eh baladi matan mata Eh, c'est la, c'est la femelle qui est la C'est la femelle. Elle est plus âgée que le mâle. oui, en Donc, c'est voilà la femelle et l'autre, c'est le mâle. Güzel çıkayım. Almancılık yapmayacak. Hey! durna ciruwa wayan tana fada ciruwa eh? babu wanda ya sai wayan ya fada laci tauna sai ka rage ku tafi kai ba su

cirowa da ciwo mai kashin nan nasu da take kamar wadda wani ciwon jiya to mai ciwon zurai na kwai da a faransa hausa jarma ba sa da ingilishi ina samu sunan shi eme shi bai da bai da kai bai shi wani din eh wanga ok ba kaman jimina ba haka jikinsa kawai yake a da ka gani shi a dunkule yake kaman hmm. bai da hannu hmm. a na

can wurin gidan hamma to dabba da kitse ne hancin ina an ka yadda a ciki amma na gaske ne na gaske ne wanga karami mana ina faɗa maka kamar ruwan ɗaya da a ciki kilo guda da rabi ne na cikin kwan eh ka ji haka iya shal ɗin ma ka ji nauyin kwa

Il y a des gens. Est-ce qu'on peut le donner Oui, on peut lui donner. mais, tu danses d'abord. Allez, applaudissez pour lui, il va danser. Allez. roulat, roulat, roulat. Allez, allez, allez. Oh oh ah, il a déposé. Il a la dalle. Ça suffit. Ah, il a la dalle. Ça suffit. Regardez bien. Ça suffit. Le chimpanzé, le chimpanzé, je vous ai dit qu'il y a des animaux qui sont nigériens, il y a d'autres qui viennent donc d'ailleurs. Si vous regardez le site donc, regardez bien. Donc eh, c'est pas... Ça suffit. Il habite dans les forêts. Voilà, donc on crois que les, la provenance c'est le Gabon. Donc c'est pas. Elle n'a pas obligé. Euh, un animal. sawa sito Ni sai sana. Ni ke bonon. Ronda, ronda. Jerum kuna dapan ne. wannan irin shi ba nan kare na Oh, wow. modelin kenan oh, ba da kuma tuwan? ok ok masqué. Sono ciao da Iban Masere che non fu una 420.000 kai kamar tana ji ba faransi Malade. To, to, mu je kuma mu duba sani ta cikin gatan da suke fiye da nan ruwa ne za ka ashe bidiyo ma nake bari. Ya dora su wasa sun kawo kauye hari. Ah. na fara ɗauka yi ka wani tafiya da muka yi a Nijar wajen wani wani wazi muna cikin tafiya cikin wata sahara ya da jabar mai dai wala ba ah, yuta cikin wata sahara ya zuwa tafiya sai da ya sha ruwan rijiya da jaki a cikin kasa ya zuba karya alhamdulillah wannan yana daga cikin tafiye-tafiye da aka yi wanda aka ce shi tafiya mabuɗin ilimi ne siru mm. zo wani gari me sunan garin joda me sunan garin nan eh, eh safa safa mun zo garin safa alhamdulillah mun ga al'amura Allah gari to alhamdulillah ah abubuwa mana wannan akwai su a wajen mu ne abubuwan da muke gani yanzu akwai su a kauyen ku ba ku shiga kauyen in Allah mun gode mun gode masha Allah to bismillah bismillah